sunana Khalid Adamu basar local governance abin da ya addabi yankin mu yan kidnapping din nan so akwai annan mu da za su yi aure a nan yan kara ana dibi dauran auren su haka suka zo har cikin gidan suka dauke mana su an gama wannan da kwana biyu kuma still suka sake zuwa suka dauki mutum yanzu garin da yake daga bakin watsari idan kai yamma za ka samu gari wanda ke dauke da waɗannan yan sanye da kayan sojoji ba wai da wani abu ba da bindigogin su yanzu haka yana aka yi ta wajen garin sai an hange su suna ta yawo da bindigogin su ba noma ba zai yi ba tsakanin eh. sun je bakin akwai wani kusan ma profesa ne sun kashe shi a bakin. wasu kenan da wannan iftila'i na mahara ya shafa azantawa mu da su ta wayar tarho kan hakan ya sanya na zanta da shugaban masu rinjaye a majalisar dokoki ta jihar katsina wanda ke wakiltar karamar hukumar rimi honorable abubakar suleiman abukur lakaɗe abubuwa na ta faruwa yan kwanakin nan mutane na ta korafi abin ma da kunci tsakani da allah wannan magana haka take matakin a ne majalisar jiha mun yi shawara kuma mun nemi ita za a yi mai girma gwamna ya ba da dama a buɗa mutane dama domin su kare kansu saboda muna ganin an samu aiko ko ainihin filowa daga gwamnatin tarayya da jiha ila saboda dokokin su suna da sauri. Gazawa ke na kake nufi? Eh, ana samun tsaiko ba gazawa ba ce tsaiko in abin da ya kamata a yi a lokacin ba za a yi shi ba. Sai da lokacin ila saboda dokokin su suna ba su dama sai sun tambayo sun biyo wasu ka'idoji kafin su su yi approaching wa'in su abin nan su yi. Hmm. To da haka muke ta kokarin mu ma mu encouraging jihar mu domin a yi kamar wanda ya kudu suka yi a mote kudin nan yi wani abu mai kama da 'yan sandan jiha. Yadda su ba za su jira ba da abin ya taso sun san za su taso su taso ma mutane, mutane hana su abin da so su yi kafin jami'an tsaron su to amma dai muna samun matsala da wannan sabida ana ta kallon kamar za a yi ma ainihin jami'an tsaro kisha shi sa da muka ta yi gwamnati neman wannan sai a nuna mana cewa ba zai yi ba in ka wannan ba zai yi ba to ya kamata a ce shi kan shi chief of army staff wani babban general ya taso daga abuja ya dawo kano ya zauna a yi aprocin wannan abin kamar yadda aka mai boko haram don yaƙi ne suke da mutane yaƙi kuma na sunkuru. to ɗayan ku na yan majalisa kuna iya gabatar da wani abin da zai tilasta yin hakan. gaskiya ne ka aida a ce muna da iko da zamu yi doka da mu kaɗai muna iya cewa ma a yi yan sanda jiha ta katsina amma in muka ce yan sandan jiha doka da abin ya yi karo da ainihin kundin tsarin Najeriya amma abin da za mu yi shine wannan irin wanda aka yi na kudu na Abuja eh. ko regional ko state police wanda yake kama da state police inda a ce za mu yi dokar da za a ba mu dama mai yan sandan jiha to yau zuwa gobe an tabbatar maka za mu yi wannan doka mu kai kuma gwamnati zai ta hannu to amma ai gwamna yana cikin kungiyar gwamnoni na Arewa su goma sha tara da ba su yi wani mutum makamancin wannan bana batun a samu original din ba akwai wannan mutum amma wannan sun yi tunanin tsara arewa ce baki daya to yanzu mu kaga ai muna magana kasna ne kowane lokaci ana kai hari Kidnafa suna ibar jama'a sai da su ce sai an ba su kuɗaɗe ya kai ga duk wani wanda ke da duwa sun bai iya kwana kauye duk wani wanda ke da jihari ba zai iya zama inda babu police station ko wani abu kusa da shi ba kuma aka bai dauki haka saboda haka wancan maganar da suka yi kila tana yiwa long term planning wata abu ne wanda zai dauki lokaci mu ko muna neman abin da za a yi cikin sauri domin a taimaki al'umma